أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب يوم القيامة وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان amma بعد السلام alaikum yau talata biyar ga watan sha'aban hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da uku ga watan shidda 2014 za mu yi karatu na bakwai a cikin littafi na hamziya akan yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam satin da ya gabata an yi magana a kan wasu abubuwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da su na su mamuzgunawa ta kafin rai amma Allah subhanahu Allah ya tsare shi daga cikin matsala ta Abu Jahali da kuma ta Ummu Jamilin ta Abu Lahabi a ƙarshen ta da ta jirkita bata gane shi ba shi ne ciya za a yi kwaɗin jiya makabtacca ta ga rana ya za a yi kahira ta ga Muhammadu Rasulullahi sallallahu yadda Allah ya makabtar da ganinta na zuciya haka Allah ya makabtar da ganinta na idanu bayan haka ya ci gaba baiti na ɗari da sha biyar bayanin ma eh, bayani ya gabata akan cewa wannan shine kashi ɗai bisa hudu na hamziya yanzu da nan za mu shigo baiti na ɗari da sha biyar kenan yanzu za mu ci gaba da kashi na biyu bisa hudu shi ne yake cewa ثم سمت له اليهودية الشاعر وكم سام الشكوة الأشكياء فأذاء الذراع ما فيه من شر ذم بنك إخفاؤه أبداء فأذاء الذراع ما فيه من شر ذم بنك إخفاؤه إبداء وبخلق من النبي كريم lam tukasat bi har ajama to shine ce kun masannan bayan abubuwan da suka faru gare shi wayanda muka gabata akwai wasu kuma da suka faru gare shi a lokacin yakin haibara a watan muharram shekara ta bakwai da hijira a kota da ake ce Zainatu. zainabu ya haris matar salamun na Mishkami. ita zainab ɗin nan sammat lahul yahudiyatu wannan ba yahuda ta sa mishi ashata ta sa mishi dahi ga ashata karamar bisa wa kam da yawa al'ashkiya ta arziki sama sun ka taya ashiki wata rashin arziki ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ta shawarci yahudawa suka ce ai yana son zira'i na akuya sai suka sa dage suka yi pozin dinai bayan ta yi pozin dinai sai ta yawaita ga zira'i na akuya ɗin da ka faɗa ta yawaita zuba dahi a ciki domin an ci ya yi sannan shi ne ce a wannan kamar yadda ya ce cikin Bukhari Annabi sallallahu sallama lokacin da ya san haka ya tare Yahudu gaba ɗaya ya tambayi su abubuwa daga cikin su ya ce wa an mahaifinku suka ce wa ne ma'aike ce ƙarya ku kai wa ne mahaifinku suka ce abu haka ne tambaya ta biyu ce wa an yan wuta suka ce lalle mu a yan wuta za mu zauna kaɗan sannan ku ku shiru suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ke ce ikhsabu ya ku dai ce cikin wuta ne. wallahi har abada ba za mu mai muku ba a cikin wuta na uku ya tambaye su wasu sanya dahi ga wannan ƙaramar bisa kun sanya dahi suka ce eh ya ce to nisa kuka yi haka din suka ce in dai makaryaci kake za mu huta da kai in kuma annabi kake ba zai cuta maka ba ga ya ta Abu Dawud da Annabi sallallahu alaihi ya ce masa habbai ku dage hannuwanku sai aika ba Yahuda ta sai tambaye ta sammamci hadhihi shata ke sanya dahi ga karama bisa din nan ce halan wa gaya maka yace zira'in da kai ne shi ya gaya mini yace min ya rasu rasulullah inni masmumun ya manzon Allah hakika an sami dahi to dan shi ne sai ce fa aza zira'u sai zira'i ya watsa dan na aka samu almiziya'u rediyo shi ko gidan rediyo iza'atun iza'a kenan azira'u zira'in nan fa aza'a kuma ka gana an yi ishtiqaqi azira'u fa aza'a jinasul ishtiqaqi ga masu balaga zira'i ya watsa ma fihi zira'in nan ya watsa abinda a ciki ne min sharrin na sharrin da aka yi wata nusha fa aza'a zira'u ma fihi min summin maimakon min sharrin na gubar da a cikinsa Binatukin kuma zira'in ya yi magana da huruci mai fasaha wanda ikhfa'uhu boyuwar wannan huruci ibda'u bayyanuwa ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunanan ya boyo gare su amma ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hurucin ya bayyana ƙarshen ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya gaya mata cewa zira'i ya gaya mai to shine lokacin ita ce a lalle tabbas ta sa da hidin ba ta yi musu ba ita ce lalle ya bayyana gare ni hakika yanzu ya bayyana gare ni karkai mai gaskiya ne kuma inni ashhadu ushiduka wa man hadara anni ala dinika wa alla ilaha illa Allah wa la sharika lahu wa anna muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan ne ta ce na shaidar sheka da duk wanda Allah cewa bisa ga addinin ka yanzu nake kuma na shaida ba wanda ya cancanta bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai babu abokin tarayya gare shi kuma hakika manzon nan Muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shine anan wasu abubuwa da suka faru a lokacin da aka jaye wannan dahe din wato na daidai malamai sun ce ya kyale ta saboda annabi sallallahu alaihi wasallama bai ramuwa don shi aka wa abu wasu suka ce kuma ya kashe ta bayan ta musulunta domin akwai bishirun nulbara'i radiyallahu anhu shi ya ci dahin sai zammai sanadiyar ajalinsa don shi dai ne alaihi sallallahu alaihi sai ya kashe ta domin kisasi to shi ne bai haƙi a cikin sunan kubura ya nuna cewa duk biyu ɗin suna dokuwa na farko dai ya kyale ta domin bai azabta ga kansa amma da baya kuma ya yi mata kisasi saboda bishiru shi ne ya ce walam Kasos ba a yi kisasi ba al'ajama'u bauniya tunda ba balaraba ba ce bi jarhiha da raunin da ta yi don me bi hulukin saboda ɗabi'u karimin manya-manya mai nabi na annabi muhammad sallallahu alaihi a wata riwaya lam lam kuma a watan nusha kenan lam aqab maimakon lam qasas kuma wannan nusa ta yi kyau wadda adda lam lam aqab ma'ana lam aqab ba azabta al'ajama'u gogoniyar ba shine ba yahudan nan bi jarhi hasabat da lehin da ta yi wa bi khuliqin min annabi karim to kaga ba azabta ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai azabta ta ba amma da bayan an yi mata kisasi kaga ƙarshe a yi mata kisasi don haka nusa cewa ba azabta ba ta yi kyau bisa ga ba a yi mata kisasi ba domin a yi mata kisasi bayan haka sai ci gaba da cewa manna a na'usar bayan an kare manzu matsala ta yahudawa manna ya yi falalan baiwa ko manna ya yi baiwa fadlan domin tsintsan baiwarsa fadlan din na yana iya zama masdari kenan manna yayi tamizi manna yayi fadlan baiwa maqulun mutlaq kenan ko ko manna yayi baiwa fadlan domin fifiko na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma alherin da Allah ya talice shi akan sa ga waye baiwa ala hawazina ga hawazinawa sune kabila Halimatu Sa'diya radiyallahu anha iskana raba'u domin karuwa ta kasance ko iskana raba'u yayin da karuwa ta kasance lahu gare shi fihim gare su kabla zaka kami ya kama su yanzu ma'ana inda aka yi raba'insa ma'ana inda ya sha nono a nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka tarbiyyar a wurin Halimatu Sadiya. nan cewar da yayi lam tuqas eh, manna fadlan ala hawazina iz iz din nan ma'anar ba'ada kamar zancen Allah walan yanfa'akumul yawma iz zalamtum ba'ada iz zalamtum ne maimakon iz din nan manuwa ce ba'ada to shine ce manna fadlan ala hawazina iz kana lahu qabla zalika zaka fihim raba'u a nan su hawa zinawa sun yanki da cewa za su yaƙi nai Muhammad sallallahu alaihi sallama bayan fatu makka annabi sallallahu alaihi sallama ya hito daga watan shawwal shekara ta takwas cikin mutum dubu goma sha biyu domin dubu goma wayanda ya zo da su dubu biyu nan suka musulunta a makka ana ce musu a dole kawo Allah ka yadda da duk sahabbai baki ne lokacin da annabi sallallahu alaihi ya rushe su sai ta san mataifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abubuwan da aka kama na hawa zina da ganimomin su gaba ne a bar shi rana sai in ya dawo da yaki abinda ko aka samu mutum kawai bawan da aka kama dubu shidda raƙumma kawai dubu ishirin da hudu ƙananan bisashe sun yi dubu arba'in shi ko zinari ƙuƙiya wurin dubu hudu A nan sallallahu Salma yana dawa da tsa'ifa sai jira hawa zinawa wurin kwana goma sha wani abu ko za su musulunta domin su zo su musulunta sai ci gaba da raba ganimomi ɗin nan domin an samu ganima mai yawa a wannan yaƙi ne kamar yadda bayani ya gabata a lokacin da suka zo sai suka ce ka yi mana baiwa kamar yadda Allah ya maka baiwa amma wani mutum ya tashi cikin yan uwan halimatu sa'adiyya ce ya yi bayani mai dama shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama da ya karshe ya ce musu shin da dukiyoyinku da ɗiyanku da ɗiyanku da matanku da dukiyoyinku ku zaɓi guda ko dai dukiyoyinku ko ɗiyanku da matanku a ba ku su sai suka ce mun hi son ɗiyanmu da matanmu a lokacin ma annabi sallallahu alaihi tare da abubakar umar usman ali da abu sufyan ibn harbin da abu sufyan ibn harisi da muawiyatu dan dan abu sufyana da yazid dan dan abu sufyana Allah ka yarda da su baki ne to a lokacin duk suna tare ta dai annabi sallallahu sallama ya ba su ɗiyansu da kuma matansu ɗin to shi ne yake bayani bayan haka wa atas kamu ya zo ma'ana ya haɗa da ukhuta raza'in ya uwa shayar fihi ta annabi muhammad sallallahu sallama ita ce shaima'u alkufru kafircin da ta hito wasu da kamun da aka yi mata wadda a shi ne ƙasa ga ƙadar hadarajar ta kaminta ta horin annabi muhammad sallallahu alaihi to a nan lokacin da aka gargada ganimomi din nan na hunain da aka samu nasara zuwa ci irana a lokacin na shaima'u allah ka yi ta ce masa hawa. wallahi inni ukhtu sahibikum wallahi ni ya uwa ma'abucin ku nake mana ya uwa anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna jin haka suka taho da ita wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tace ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inni ukhtuka ya uwa ka nake sai ce ma alamatu zalika ni alama ga cewa ya uwa ta kike ce ka tuno rana ta kaza lokacin kana ɗauki bisa ga baina ko wani cizo tsakanin faɗa ta haka wanda ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gasgata ta ka ji wannan a nan ha lokacin yana shan nono domin yana shan nono tare da ɗan uwanta bamura kamar da bayani ya gabata don ita ta ita yad bamura ce don haka hatta goya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam bai mance ba wa a irin annabi sallallahu alaihi babu irinsa yana wa jariri mai shan nono amma ta gaya mai wata magana ya tuno da lalle haka ne abin da ta faɗa ya ba. sallallahu alaihi wasallam to shine yace ce bayan wayanga abubuwan da suka faru fa fahabaha sai ya bata wata irin kyauta abinda alhiba shine ka ba mutum kyauta da bai sa tsammani ba kuma babu kwaɗe babu cutar su a cikin kyautar ya ba ta kyauta birran domin kyautatawa ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Bayan haka, bayan ya ba ta kyauta ɗin nan ta wahamatin nasu, mutane ma sai da suka zatu suka zace, annama siba'u hakika kamun nan ida ubiku ne bihi saboda kamun da aka yi. ko ko saboda kyautar da aka yi kamar dai kamun da aka wa matan da aka yi kamar ya zan biko shine za a kai amare ga ɗakinsu. kamar dai kamu ya jirkice ya koma wata harka domin albarkacin shaima'u radiyallahu anha sun samu albarkacinta domin gaba ɗai an yi wata irin karrama su kuma an karrama ita shaima'u din domin annabi sallallahu alaihi ya ce mata lokacin da shin hida mata mayahi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ki zauna wuri na ba sai ke koma gida ba kina abin so abin karramawa ko kuma ki koma zuwa ga mutanenki sai ya tambaita sai ta ce to zan koma dai Annabi sallallahu alaihi ko ya bata kyauta da yawa daga cikin abin da ya bata ya bata dabbobin ni'ima da ƙananan bisashe kuma da kuma bayi guda uku da kuyanga guda cikin ma kuyangin nan guda uku akwai wani bawa da ake ce ma makaholu kaga bawa uku boya guda sai ita shaima'u ta aurar da bawan ga wata boyan nan guda domin bawa uku ne boya guda yanzu haka zuriyarsu tana nan saboda albarkat wannan kyautar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ita Shaima'uddin kamar yadda Ibn Hishami ya faɗa a cikin sira da kuma al-Imam Dabari ya faɗa a cikin tarihi shi. to shine ce mutane sun zaci cewa kamun da aka wa matan nan da a tare su kamar dai za a kai su biko ne saboda irin girmama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke yi musu anan abin lura saboda alhormar shayarsuwa din nan to amma saboda zumunci da shayarsuwa to ina ga zumunci kenan wanda shike ba ma na shayarwa ɗin ba domin gaskiya abin ya yi nisa sai ka ga mutum bai ɗauki zumunci ga wanga zamani ba bakin komi tare da akwai haɗari ƙwarai don ko kace zumunci Allah da kace shi ga rahamarsa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa kwasa da zumunci Allah ya sada shi da rahamarsa domin abin da an sada zumunci an bar zuwa wurinka ka zo ba wai ka zo mutum ya zo, wannan kamar ya zan buki haka kamar da hadisi ya ambata al-mukafa ke. to shi ne ci gaba ba saɗal mustafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shin hida ma ya hila ha ga Shaima din nan ce da min rida'in shin daga mayahin ko kuma min rida'in shine mayahi min dinga za ta zanza ida ma'ana dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shin hida mata mayahi ne ayi fadlin kowace irin daraja da matsayi hawa ku zakar rida wancan mayahi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada shi wanda darajar da babu irin ta domin mayahin ya shahi jikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fagada ta zan wahaya sayyidatun su ita a shugaban mata fihi saboda zama bisa ga mayahin ko ko ka'ada ta zauna fihi wata nusa kenan maimakon fagada ka'ada ta zauna fihi bisa ga mayahin wa sayyidatun wa'annan shugabanni gaba ɗai sun koma ima uku yangi gare ta fihi saboda ta zauna bisa kamar yashi wannan tashbihi ne balegi wa'annan shugabannin da a tare da ita yanzu sun koma kamar ku yangi daɗa in an ka dibi darajar ta zama bisa ga mayahin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma wa sayyidatu duk wasu shugabanni na duniya a halarto su gaba ɗai ima'u sun zan ku yangi fihi saboda zaman da ta yi bisa ga wannan mayahi ma'ana a auna darajarta ga ta nan zaune bisa ga mayahin annabi sallallahu alaihi wasallam a auna darajar duk wasu shugabanni na duniya gaba ɗaya to za su zan ƙasa gare ta su zan kamar kuyangi kamar bayi gare ta saboda girman mayahin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda ta zauna bisa gare shi bayan ya faɗi waɗanga abubuwan da suka na keɓanta ta nai Muhammad sallallahu alaihi wasallama irin mu'jizarsa ko a wani sashi daga mu'jizarsa da abubuwan da ya sha fama da su to shine bayan haka kuma zai cirata zuwa ga ambaton wasu sashi na ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma sashi na mu'jizojin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya nema ga duk wani mai hankali wanda bai samu ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba to ya ce ya farantar da rayuwarsa da jin ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ce fatanazza ka farantar da rayuwarka don kalimat kuma ka jaye mata duk wani damuwa da duk wasu bakan ciki dama fatanazza daga nuzha ne shine farin ciki kamar da ake cewa kharajna na tanazzahu fi riyadi mun hite domin mu shakata ma'ana mu yi farin ciki fi riyadi a cikin wadanmu mu kalli wadanmu wannan jumda isti'ara makaniya ce domin ya kamanta jikin annabi sallallahu alaihi wasallam da irin kyawun sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da kwadanmu wannan isti'ara makaniya ce ga masu balaga shine ce fatanazza kai farin ciki fi zatihi ga zatin jikin annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma'anihi kuma da ma'anoni na annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam istima'an a sauraren su yanzu ka saurare su in azamin kastila idan dibin ya buwa ya gare ka ma'ana ganin su ya buwa ya gare ka domin ba sahabi kake ba nan in azza istila'u idan kallo ya buwa ya gare ka min ha gare su su nan min haɗin nan za'ida ce to ko kuma in azzamin kashtila'u idan ganin su ya buwa ya gare ka to kakka yadda siffofin su kuce maka ka saurari yadda annabi sallallahu alaihi wasallam siffofi ne suke daga cikin siffofin da zan faɗa sai ya ce kakka tsaya ga saurare kawai gwamla isam a cika kunninka min mahasina daga kyawawa na ɗabi'u wanda al-inshadu rera waƙa wal insha'u da kuma ƙaƙa waƙa shal inshado ga waƙa ka sa mata sauti kana yi shi kwal insha'u kai kirin etin ɗinta ma'ana ka ƙaƙa ta yimliha suna shifto kyawawan ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama alaika gare ka nan majazi ne domin su rera waƙa ɗin da ƙaƙa waƙa ba su ke rerowa ga mutum ba kai tsaye wanda ke yi shine mutum wanda ke ƙaƙawa ba su ɗin ba kamar dai zancen Allah rido an ƙabba. wannan bayani akan gina din nan ta marayu din na cikin suratul A anan malamai suka ce lalle ya nuna sauti na waka mai horon tare a faɗi siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam a ne to lalle na ƙara soyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma da ɗaya idan ya dace ga waɗanda suka yadda da yabon da aka wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suna jin daɗi ne za ka ji hankali kamar yana maye ma kuma rayuwa na motsawa ga son nai muhammad sallallahu alaihi kuma da da jin kamar ga sunan tare da nai muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam dai na ce inna min shi'ri la hikima hakika wallahi akwai wata irin hikima cikin waka kullu wasfin kowace sifa lahu ta annabi sallallahu alaihi wasallama ibtada bihi soma da fadin wannan sifa to ibtida'u somawa din nan istawa'aba zai nemi ya game a al-fal labarukan pipi ko min huna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda suka nuhi anan ma'ana dole ka kudurta cewa irin kyawun dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama to bayyawa a ce gaba ɗaya za ka iya game sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallam ai duk sifa guda ka ɗauko tashi kila ka ɗauko iliminsa ko hankuri ne ko kyauta tai da dai afuwa tai da dai sauransu idan ka ɗauko ta kawai to ta ishe ka sai kaga kamar ta isa in ka yi bayanin ta shikenan ya isa falala babba babba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke kusanta tai ga wannan falala din in ka ɗauko ilimi ne haka in ka ɗauko hankuri ne haka in ka ɗauko mu'jiza ce haka in ka ɗauko kyauta ce da dai sauransu kamar ce ne ke cewa fa huwa allazi tamma ma'anahu wa suratuhu kuma Mustafa bari'an bari'un nasami habiban bari'un nasami a cikin alburda ta shi wannan mai hamsiya ne aike ta munazzahun an sharikin fi mahasinihi a jawharul husni fihi mun munqasimi ne shiri ne kuma yana cewa karimul masa'i la yusama idan tama annabi sallallahu alaihi wasallam mai madaukakan ayyuka ne mai madaukakan darajoji ne ba a gita ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan tama idan ya jingino ga kowace daraja sayyidun shi shugaba ne na kowa da kowa bihi kuhu dariya ce a tabassu murmurmushi kamar da Aisha radiyallahu ta ce bai taba hada baki ne gaba dai ya bude baki ne akan dariya ba sai dai yana murmushi ne haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam a bangaren kuka bai kuka mai ziza sai dai idanu ne su kama hawaye hawayen su zubo kuma ana jin sautin sautin annabi sallallahu alaihi wasallama na kirjinsa domin tausaya ga mamaci ko don sauraren alkur'ani da ya kamar da ibnu mas'udin ya karanta mai an yi kuka din nan cikin suratul nisa lokacin da ya kai fa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula'i shahida haka ga qiyamul layl za a ji sauti ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji bai dariya sai dai mu bai kuka na hihihin sai dai kuma hawaye haka ma hamma alaihi sallallahu alaihi da shi da annaba gaba ɗaya ba su hamma sallallahu alaihi wasallam to shine yace sai dun bihi ku hutta basum wal mashu tafiya tai alhuwaina yana yin ta ne da sauƙi ƙwarai alhuwaina din nan tasgiri ne amma na ta'azimi kamar zancen mawaki وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تسفر منها الأنامل dukkan mutane da sannu babban musiba (duwai duwaihimatun babban musiba za ta shiga cikinsu wanda kanun horuta za su yi ɗoruwa su yi kore su yi ɗoruwa saboda wannan musiba ɗin kaga ba ƙaramin musiba ba wannan kenan wal mashu tafiya ce alhuwaina tana da sauƙi ƙwarai ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama zai tafi irin tafiya ta natsuwa kamar yana gangarowa daga wani tudu haka kuma wannan shi yake hutawa ga tafiya ba kamar a tafi bai guda ba ana wani wani haka wannan ba tafiya ba ce ta ta masu natsuwa wanga huwaina kamar zancen Allah wa ibadur rahman allazina yamshuna alal ardi hauna wa idza jahilu na qalu Salam? wannan mu kwana alaihi sallallahu alaihi wasallam al-igifa gifawa shine angaje shine kwanan alaihi sallallahu alaihi wasallam domin yana faɗa yana cewa tanamu aini wala yanamu Ida idanuna na kwana amma zuciyata ba ta kwana wannan kenan duk dai yana bayani ne akan wasu daga cikin siffofi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan ya ƙara bayani akan sashen siffofi ne yanzu kuma zai ci gaba da bayani akan sashe na ɗabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma anan za mu taƙaita. a dai karatu na yau an cika bayani akan daga cikin abubuwan da ake masa duk da wannan bai huda ɗin zainab ta musulunta radiyallahu anha wa kaga ta zan cikin sahabban alai muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan haka kuma lokacin da ta sadahi zira'in da kai ne ya faɗi cewa ina da matsala ma'ana ina da dahi a sallar salma kai ya ce wannan zira'i ne bayan haka kuma ya bayani akan lokacin da aka yi wannan yaƙi na hunain har dai irin abubuwan da aka samu a kuma yadda ya karrama shaima, radiyallahu anha wa bayan haka kuma sai bayani akan cewa ka farantar da rayuwarka ga jin wasu sashe na abin da ya shahi siffofi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai ya so mu faɗa mana daga cikin siffofinsa shine dariya ce murmushi tafiya ce kuma mai sauki ce kwarai sannan kuma kwana ne an gaje ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan Allah kai mu sati za mu tashi bayani akan dabi'u ne cewa ما سوى خلقهن سم ولا غير محياه الروضة الغناء wanda kusan baiti shine baiti na kusan ɗari da ishirin da bakwai ɗari da ishirin da bakwai domin yanzu mun yi baiti ɗari da ishirin da shidda nan za mu tashi yanzu baiti ɗari da ishirin da bakwai insha Allah ta'ala muna roƙo Allah subhanahu ala ka ƙara mana sun Muhammadu Rasulullahi da sallama da kuma iyalan gidansa da kuma abokansa da dukkan auliya'ullahi baki ɗaya ba tare da wari ko guda daga cikinsu ba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rahmatullahi.